matanka ne ka romance dinta make her happy before making love to her idan har kana haka waɗansu abu ɗin za ka ga baya faruwa a gidan aure saboda menene duk abin da take bukata kana mata maza kuma ku gyara ba wai mata bane kawai ba wai su bane kawai kuma kuna yi kuna yi nobody is pure kuna yi kuna neman matan auren which is very risk yau an kama ka da matan aure ka jawo kanka yau an kama ki kina matan aure an kama ki da wani kin jawo kanki saki kin jawo kanki kin ma bata ma kanki suna ne a rayuwanki na duniya to menene abinda mijinki yake yi yake yake miki shi wancan zai yi abin da kai matanka take yi idan ma ba ta yi maka yadda kake so ne fito ka gaya mata matanka-matanka ce after duk wannan abin da ke faruwa a gidan aure bitiyun mata da namiji jima'i duk ina ga sunna ce ki zama kina da tsafta mama na shi yasa nake son mu yan maiduguri ba mu wasa da turare kowane lokaci kanshi miji ya da gida kanshi ya shigo kin rubume shi kanshi ba yana shigowa gida ya shiga ɗaki yana jin bashi bashi ba kawai don kin haifi yaro ɗaya kin haifi yara ɗaya ko biyu ko uku shikenan kin fara ɗaura zani a kirji kina zama a cikin gida kin haifi yara uku ko biyu shikenan kin fara ɗaura zani kina ɗaukan wani riga from nowhere kina sa kina barin kanki ba kya gyaran kai ba kya gyaran jiki kina tunanin ba zai bi wata waje ba baki da tsafta me zai da ke dole ne idan ya ga mai tsafta waje zai bi